أرأيت إن مشى على آه، آه، إن مشى هذا الذي حلف بالمشي فعنف فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك رحمه الله تعالى باني لا باري إن مشى هذا الذي حلف بالمشي wannan dinnan da ya rantse zai yi tafiya aikin hajji ko ya ce makka a dunkule ko umra ko hajji ko ya dunkule makka masallaci kenan ya rantse zai tafi a kasa shi ne mashi sahanifa ya kafa ta Allah ya zaugage kullum yana wuna bane ta kace wai ba za mu gane addini ta addini ba sai dai ta duniya ai yanzu muka gani wannan auren yan bidiya muka gani su ne masu yan bidiya yan duniya wanda ba abin da ya dame su da Allah bangaren demokuraɗiyya yan wane yake zaɓe zai tafiya a ƙasa daga lagos zai zo abuja kuma ya cika kuma ba a zarge shi ba ko wani raddin kirki ba a yi masa ba yabo ma ake sai muka ga ga wasu yan bidiya su kuma za su yi alwashi su zo su ga malamin su amma a ƙasa ko da suna da jirage a ƙasa za su zo a dallo daga maiduguri ko yobe a farko daga katsina ba a maganan kano za su zo kawai da mazansu da matansu da 'ya'ya za su je su ga malam kai har masu ciki tunda labari ya samu su kan aihu akan hanya saboda girman mai gidansu za su zo su gan shi a ƙasa ba za a hau mota ba in ana ruwa su tsaya ruwa idoki na duka masu sakewa a fakar da su in ana rana haka in ana cikin dare haka har sai da suka zo kuma suka ganshi suka koma ba ma suka zo kullum shekara ma suna yi illa ya kace lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tarwata harkan daga wurin sa to zo da kana amma yau da mutum zai ta ce zan je makka a kasa zan aikata ba nan da shekara ɗaya sai na gama masallacin nan ya buga ya buga ya rantsa sai ya gama shi ya sai da 'yan shanunsa ba su kai ba ya sai da gonan shi ba ta kai ba ya sai da gidan shi ba ta kai ba dangi sun taru sun masa alfarma an tarkata duk ba ta kai ba shekara garam ta faɗo bai yi ba yanzu fa wanda sai dai tafiya a ƙafa shin da yanzu ne haka da ka gafa tawa da ka ji maganganun malamai to ina ba an addini an daina addini in dai addini ne na Allah zalla bautan Allah ba a ma koyi ba a ma tunani ne da kowa irin wannan labari sai dai mun ji shafin labari kam iyayen maka wanda suka je maka a kafa wanda suka je wannan kuma su ba alawashi suka yi ba wasu ma suna kan tafiya wahala ta kai wahala su shige su sauka wurin su zauna nan shi nan karshen ta an yi hijira nan amma dai a ce mutum ya yi alawashi idan ban gama masallacin nan ba sai na je maka kafa alkawalin Allah Allah na yi ma alkawali jama'a ku zama shaida zan gama masallacin nan a wannan shekara ta nawa ta dubu daya da dari hudu bakwai ne. zuwa da takwas da bakwai ne ma ya tuntuke karshe amma ina ko ka taba gani ibrahim shi ga wani na ya sha alwashi a garin mu mutanen da zaka daka ji da su da an magana kai mutane na da an yi magana mutane na to amma karshen ta da zaka bibiya mutane ga ko wanda suka zo a kasa nan gurin tun da sun yi wata mummunan sarƙa da jama'a shi ga irin wani zama da kai na'am ko ya muke shi ne abin mamakin sai dai wannan magana da nake ba karatun ne ba karatun da ke wurin dai gashi an saba ana yi ana menene a yanzu da za a samu matasan da za su yi haka na samu ko da za su yi haka sai an ce musu mahaukata mai addini ba hauka ne ba a'a mai alwashin zai je makka a ƙasa idan bai aikata kaza ba shine ake ce masa mahaukaci bada alaihissalam garibin fasa ya utu gariban au ha tsada gariba amma wanda ya kan jinjina masa ake hira ake da shi to ba ka ji tsoron ba daga can zuwa nan to ba kai kaza ba ba kai kaza ba ina ba da labari so har yanzu da zai gita su yana ke gan shiga wanda ya je daga abuja ya zo a ƙasa daga lagos kai ku ga shi nan ku zo ku kalle shi za a kewaye shi ta yi ba ta balaga sailu zubar ba wanda saka da laifinka da laifina da laifin shugabannin mu malamai ba mu tsaya muka iya karantar da sunan manzon Allah ba ta bakin yaushe ne nake cewa ce ni ne mai yawan ce ce al-islamu ya kawai bayan da jahala ya bana'i mun jahilci addinin musulunci mu ‘ya'yan musulunci kuma malamanmu ga su zube sun kasa iya yi mana bayani sun iya yi mana bayanin demokuraɗiyya wajiba ce dole a shiga a gyara amma ba su iya yi mana bayanin muhimmancin addinin musulunci ba ba su iya yi mana bayanin girman Allah ba tun da girman Allah mutum ya alkawalin ya yi wa Allah alkawali alkawalin Allah sai na yi kaza sai na yi kaza ko ka ce insha Allah yana nan ba za ka fata yi ba in ku ban yi kaza din nan ba to zan yi na ta kasa yana je a kasa saboda ka samu ka aikata ka gali wahalar da ka ginda ya kanka gare ta amma kaga Allah bai kaddara ba wani yi kiwa to za ka tafi kuwa saboda haka nan gashi nan ra'aita in masha hada alladhi halafa bihi mashi han fa hanisa fa ajaba yani alil mashi ma za a fa an yafala kaifa yasna'u fi qawli malik masoya Allah masoya addinin musulunci wanda suke ganin girman mahalikinsu kala yarta idan in ya tafi ya tafi ya kafa ya hau mai samu abin hawa ko da misali a ce maka za ka je maiduguri kai na kalwashin allah kiyaye ya yi ne abin nan ka je wajen gwaron ka fare ga gaggami da yau bai ta rage kan allaki kana neman dama turu kana neman ina ne gashi na wannan kafin da maturu akwai gari fatasko ka sare a nan kafa ta kumbura ta fi fige cinyoyin kanan sun bare in ka koma haka ka cire za gani e eh, lalle ka ta bare daga maraka nan ma ta bare ka tsaya kwana biyu kwana uku lamarin nan na nan na jirgi wani magani da kafa ne ana amfani da shi na maganin a wajen tafiya yana shi ake taimaka tirako na duk gaba ke daya ya gagara kuma ga to wannan kana iya hawa kana iya hawa yarkabu ko ga da yarkabu idan ajaza fa iza saraha nazala fa in ya huta sai ya tafi kenan ma yana tafiya da dokin ko da yake yana iya samun na dokin mutane nawa za ka ɗauke ne zuwa gari ka ba daga nan an yi kamar da za ta yi nawa za ka kai ni libatuku nawa za ka kai ni jaji nawa za ka kai ni farakwai nawa za ka shigar da ne zariya so a da an ce abin hawa ya an hutar da mu da ake dabba an an ce dabba ta yi kaga ba fasaha kaga an ce dabba ba fasaha kaga yanzu da an in kace dabba to kaga yanzu ba da ma hau keke ko mota to sai an karuwa ma ya ce akan abin hawa ba shi kenan ba ko da dabba a kasa a abin hawa ake nufi fa'idan ajaza anil mashi in ya kasa tafiyan nan gaba da raki ba aidan sai sake hawa ba wuri ne ba kusa ba tafiya ce tafiya ce sai ina jin ko irin gagaran nan ba ku yi ba ku ku tafi ku ce daga nan gari kara za ku je gaba a yi gangance a shiga mota ku shiga da roba ta yi tafiya da ku na awa biyar daga nan ta zabe ku ta dawo ku dawo gidansu in kun je ma ku yi tsalle tsallen ku tukuna ku yi menene din ku lokaci ya kai wurin nan da tsanni za mu tafi gida mu tafi gida ka tafi ka tafi ka tafi a akwai wanda suka yi ganganci a nan mai cika bakin sai da ka ɗauko shi mai cika bakin sai da ka dinga an tafiya tafiya goya shi ni tafiya tafiya goya shi in ba haka wato ga dare na yi wurin nan ba san abin da ke wurin na ban dare ya yi ta mutum bai taɓa ce ce mm, mm, yanzu a haka ake tafiya makka a ƙafa kai iyayenmu sun yi imani kuma iyayenmu na son Allah ba dama ka ce masa hauka tun daga mahaukatan duniya saboda shugaban ƙasa ko saboda wani malami sun yi tafiya a ƙasa amma kai kuma ka yi tafiya a ƙasa saboda Allah wancan nasu tsabar rashin ji ne kawai a gwada saboda a motsa jiki mutum ya zama mutum kada da ya farkwace ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi ka zace kai ko mun bace hanya ne ka san ba ma ma iya kesa daji a yanzu sai mu dinga bin hanya inda hanya ta karkace mu karkace inda ta yi mene ne mu karkace mu samu wuri mu huta shi amma ce to a fasa daji ma daga nan kawai a bi ta haka ana bukatar mu kulle gari kamar gadon kwanan da wasu mutane da su da nan daga nan gadar eh, daga nan gona shiga gadar gashi in kai babban ihu daga nan za a a gadar amma shi ma ana ganin tafiya ce da ya gaba fa. mu ahalu suna gaskiya muna da malamai akwai karancin nuna wa mutane Allah gwada wa girman Allah kuma a tashi a yi aikin Allah da jiki in aikinsa ne zai yi amma na Allah hmm. in ga lungun da mutum ke zuwa je noman kansa malaka katona nisan Allah sarki Umar ke cewa shine duk shi fi mu zuwa gona da nisa cikin daji ya ce amma labarai ce da ya je inda gaba ɗaya ga mutanen masu wuce shi ina kallo ana wucewa wani gonan sa na wuri kaza wani gonan sa na wuri kaza duniya fa an ajaba anil raki rakiba aidan hatta idan idan har in ya huta nazalar. wa ya hafizal mawadi'a to amma fa ya yi wuraren da ya tafiya wannan ba shi ne mm, to shi ne ya gane mai ɗin mm, nan idan misalin ka ga cewa maka to mu yi iya inda ka sani yanzu za ka je burukuna ya kafa to ka rike wuraren ka tafi ka tafi nan a ce daga nan kai kwana ka wuce ba din nan ka wuce bolan nan ka tafi ka tafi ina ne inda za ka iya samu aina abin nan ni ba zai ke kwana ba ka je da na sa ko wani wuri inda yan sanda ke tsayawa har sun yi wani akwatin su a wurin to inda kai tafiya sai ka sa alama na taka daga ƙauye kaza kuma na je ƙauye kaza na sai ka rubuta a tafiya ta daga wuri kaza zuwa wuri kaza na taka daga ƙauye na hau abun hawa daga ƙauye kaza zuwa ƙauye kaza sai ka rubuta in kuma ka an ma babu ruwanka ba sai ka rubuta ba rubutu maganin mantuwa ne daga nan ka wuce to ka za ka a waya kenan za ka dawo ka biya ka ce a ƙasa za ka to saboda kana amma a yanzu kana ga kana son ka je kai aikin hajji bana to tun da kana son kai aikin hajji bana ka hau ka kafa ka sa ka sauka ka yi alama wurin can ma ka yi alama wurin in ka je kai aikin hajji akwai magana za ka dawo ka sake tafiya daidai wurin ka kofe saboda ka ko ko za ka dawo sai an zo wurin wanda sai ya kyale shi sai an zo wurin tun dai da aka ce i kiyaye wurin to ka kiyaye wurin hmm? a keje ina tafiya to kaga shi labarinsa bai watsu ba ya huta a watan makan kenan eh ni ban jira bari ba eh? to na manta na manta to haka ga wannan ba a maimaita ba kan canjus ne za ka tuna wani kabila ne ko da ke ba wani abu ne ba saboda girman kabila ba dai ba hushe ba ne eh ba dai ba hushe ba amma na san kawai na san abu na ne gurin da abin inda yake har gidansu na san to to haka ya kagan da wancan da nasa wane fi watsuwa nasu yi watsuwa waya fasfadul mawadiya ya tsare wuraren alati mashafiha wal mawadi allati rakiba fiha fa idza kana qabilan aine kharaja aidan fa masha ma rakiba shekara idan ta zagayo ko sai ya zo yi tafiya inda ya hau din nan kaga ai zai hawa abun hawa ne daga tantaya yayyayya ya zo ya sauka daga inda ifara hawa sai tafi ya tafiya wurin ya kofe su da raki bai wuce ba kharaja ai fama sha ma ba. wa ba ma masha da inda yi tafiya shi kuma sai ya hau don dai cika alwashinsa banda nan wa ihraqu lima rakiba daman kuma zai yanka inda ya hau din nan tunda mai yadda yake ai bai a kan lokaci to wannan wuri da ya hau din nan to shi kuma da ya yanka nan ma zai ya yanka ga ibadan jiki ga ibadan magana magan tarbihohi ga kuma ibadan yanka mutum na ma zaune a gari kafin ya yi layya wannan kakka ga yadda ake gwagwagwa da ita hasali ma mafi yawancin layoyi ana yi ne saboda iyali ko mutum ce a mutum ya kamata dai dan yanka ga ya'ya ga yara maimakon su je suna kwalama ga yan uwa ba makwata ai kwanda mutum ya yanka ga ga layyarsa ba layya ba ce niyyarsa ta canza tunda ba safai ake da niyyar a haɗa gaba ɗaya ba ga shi dai na Allah ne sai a yi shiru da abin da aka samu a ciki kultu in kana kadama da ƙada maraki ba idan ya zama ya biya abin da ya hau ɗinnan mina tariki mashiyar a yakono alaihi damu fi ƙauli malik akwai jini kuma da zai bada saboda bai yi yadda ake so ba Kala قال na'am alaihi damu. Lianahu لأنه فرق mashiyahu saboda ya raba tafiyansa bai yi ta haɗe ba sai ce misalin a ce inda ya yi hau abin hawa idi ya gaji sai hau abin hawa daga abuja junction ya sauka a kawo daga nan ya nafa saboda ko motoci ko saboda menene haka to sai ya dawo daga abuja junction nan wurin ya sa alama kila ce tasha ke daga nan ya dawo ya tako daga tashan kuma ya kulle wannan nan nan tsakanin to ya kaga bai yi shi bai daya ba bai yi wa Allah abin da ya alkawali ba li'annahu farraqa mashayahu fi awwal marra qultu na ce fa’in huwa lam yutimmal mashyafa ta. idan bai cika ta wannan tafiyan ta biyu wafa ma'ana bai dawo ba a alaihi an ya'u ya'uda salisata zai dawo na uku fi kauli malik ko misalin wuraren da yawa da ya dawo ya cika wasu ya kasa cika wasu so zai dawo na uku ya cika ta inda bai karasan ba قال ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية هل دا يدعو يبي تو يفاك فاريوا يفاك هوا بل يدعونا أقوى وليفرق دعما يزبط دا جيني كوي ولا شاع عليه كما باب قومي أكالفا قلت نتي يا جوني نارا كان هذا sakin layi ne na ku ba sakin layi na mu nan ya bi ku ya yi dogo a sake bantara ta inda za a ga kayar da shi gaba da in Allah ya yarda wala shari kultu fa in kana min hini masha fil marratil ula in ya zanto tun lokacin da ita tafiya a karon farko ila makkata masha wa rakiba ya yi tafiya kuma ya hau فعليه ya wajaba kansa annahu in a'ada saniyata tunda an yadda zai maida na biyu in ya maida na biyun nan lam ya kadir ala an yatimma ma rakiba mashiya ba zai iya cikata ainihin abun da ya hau din nan ba kenan hawansa yana nema ya fi tafiya sama yawa da ya dawo ma wurin nan ba zai ciku ba kala kala malikun idan alima annahu la ya kadiru in tun da wuri a farko ya fan ko ya koma ba zai iya tafiyar nan ba tunda ya jarraba ya ga irin nau'in tafiyar ala an yamshi al-mawadi allati rakiba fiha fil marrati al-ula falaisa an yauda to in ya san yana da yaƙini in ya dawo ba zai iya ba to bai zama dole a kansa ya an yauda wai jabi uhubbiha ba al-awwal wannan na farkon ya ishe shi in kanar hajjatu fa hajjatu in hajji je yi hajji wa in kana umratun fa umratun to gaba daya wa yuhriqu ainihin lima raki bataman. kawai dai wannan tafiyan da yi sai zubar da jini walaisa alaihi an ya'uda ba dole bane ba ya dawo kultu nace fa in kana hina halafa bil mashi fa hanisa in yi zama lokacin da ya rantsa da tafiyar nan sai ya kasa. ya'lamu annahu la yaqdiru ya san jikinsa ya san lamarinsa ba fa zai iya ba ala an yamshi tariqa kullahu ila makkata fi tirdadihi ila makka ayarkabu fi awwali marrati wa yahudi ya hautun farko kawai ya hau abun hawa ije yi hada wala yakunu alaihi shay'un ghayra zalika fi qawli malik qala qala malik rahimahullah yamshi ma a taka walau shay'an dole ne ya tafiyan abin da zai iya koda ɗan kaɗan ne sun mayar kabo wa yahudi bi manzilati shekhil kabiri kamar dottijo ne tsoho tukub wal mar'ata da'ifa suna da zuciyar yin wannan alwashin kala wa kala maliku rahimahullahu fi rajulin رجل me yake zo kala malikun fi rajulin mutum ne halafa bil mashi ila baitillahi ainihin fahanisa ko mu bashi a ranko eh, eh sabo makaran da wannan tun da kaga wancan mashi an gama shi gaba daya mun bashi